الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا أظن mutuwaniku yan ramadan 1438 kalenda nigeria na ajin daidai ba tafi guni ya tafi 2017 kalenda miladiya na ya ci gaba da karatu ya littafin alhaqul mubin ya bi mustafa muhammad al-kabir al-kanawi juzu ya mafari ya littafin wuce ya na hadis ya shi beni ci mun ga al al-hadi wali shiru hadis ya shi beni ci an Abdullahi ibn umar da bab ibn umar radiyallahu anhu qala sakuje da gani biyu gan qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam gan inna allaha lilla hakika su ko ya kubalu taubatal abdi su ko ya gotu bayan wuce malam ya zarzir ka ga dira ila tun makogoro misuwanan hasanun rawawu tirmidhi al-imam tirmidhi ga gobe al-hadithu sani wal shirun hadithiyan shi hadithiyan shi be gubeci an abi hurairah ta daga ba abi hurairah radiyallahu anhu sakuje daga mai qala ga qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam to ce ya ce ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ga hoje bakin naru bi shahawati kana aka yana shi ne kiyo in shahawa wa hoje bakin jannatu bil makarihi kana ma aka ni janna ne yanayi zai na fuwanan bi ma'ana energy ẹ̀zẹ̀ èdè ṣááwú nẹgẹ́ lázàlú ọ̀nà energy mẹ́ẹ̀zẹ̀ ńlọ̀fọ́ nẹgẹ́ dìkí ọ̀ nẹgẹ́ na àlìjẹ́nà àmàgọ́ ilé ẹ̀nà tọ̀sí e musulunci káyẹ̀dẹ̀ rawa ti bọ̀ rẹwà olùbùkárí mùsùlùm. alhadisu salisu wali shiru hadisu yẹn shiga kuta ci an abi sa'idin al-khudri da ba abi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu sakuje dan mi qala ga qala rasulullah tuce ce ce annabi sallallahu alaihi wasallam ga la tasubbu ashabi ya gaji sahabi mishi to kuma falau anna ahadakum da aga ga ga ya zami ne yabo an faka misla uhudin zahaba wa dukiya wato shi ya fatin uhudu na zinariya na ma balaga muddi ahadihim wa wa lada na waje na wa jiye na sahabi atara na wala nasifa ko gafiyan muddi ko gafiyan na sahabi atara na mana ko gafe mujiya na faɗa tarana rawahu al-bukhari wa muslim al hadith rabi wal ishirun hadith ya shiga gunici an abi hurairata da ba abi hurairah radiyallahu anhu sai ci jadan ne kala wa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam ga da'uni ma talabtukum yami ya da yana mi luye gwata ci bone mi diga ga yi ji ji mi ga ga lelu ga alu ba gurgube ko ma'ana ya jin gurgudu ya yi koyo mai yanin magai ganin lugwa ya lugwa inna ma alaka man kana qablakum zai ga kame ne na jan alaka nan bi su'alihim a ce na gagami wa ikhtilafihim ala yi ma ma fi al'ali an bi ajiba fa idza nahaytukum an shay'in ni ga kayan doci fajitani bu ya biya za a idza amartukum bi amrin magajin foro da yan doci ma fatu minu mastatatu ya bi biyin gurgudu yi koyi rawahu al-bukhari al-imam al-bukhari ga guzo al-hadith al-khamis wal 20 hadith ne shi lokacin shi ana biyo rada daga ba biyo rera wa anhu sai tuje daga ne qala wa qala rasulullah annabi sallallahu alaihi wasallam ga laysa shadidu bi bisurati ga wuji tsananya wuji kagwaje ngai waza wato banja bai da wata zama su fadakin ya inama shadidu yanayi kago yanayi tsanani nan gayi alabi yamliku nafsahu na ne lamini inda gadar ka kunun ga ji fushi nan rawahu al-bukhari wa muslim al-imam al-bukhari wa muslim ga gobe hadisi ya shi beni ci hadisi abla ibn umar sai cuje da dayin zaguba ba ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga inna Allah ya kubalu taubatal abdi ma lan yugargir ce ce go tuba yan guje kagin rai latu makogoro anan bata yi ji tubu lo ba su yi ci wa maga ji tuba ma ni ya tazu ko sai ci rabo be ga da na be ne a jiyan wuce ya bada na a annadan mu tauba rabo ke ci tubu wọ́n mọ́ gáà di túbà bí ọmọ ètò jẹjẹ ń tì wọ́n gáà di kí ọ kó bèbè mọ́ wọ́n gáà kí èjì túbà bí gán ti sunkún àbẹ̀kẹ́ àkìlà sí ká tẹ̀lé wọ́n iná àkìlà ń sì ládàá yà wà wọ́n zà sí wọ́n gáwọ́ èjì túbà yẹn wà á yẹn bíà lé wọ́n náà yín náà yín dẹ́wọ́ kó ẹ̀yìn lànà yín náà ládàá yìí wọ́n jí zà sí bàtà. waga waji kiyo waga waji tuba wa jaji la noro biya. nga o maje no ga bata na ko ajiyo aya na daya to bo je no ga bata na da wa ta ga ngin da launci wa ji ga aji la da zai bo ci ga waji kiyo waga waji tuba wa maga ga ga je je fi adini ko di dawa lo yi de shi misali bani ila shi ku fe di dawa fe ji wazi ngo so ko sunna ni ujo ne ki bata ne sifatu ko ya shi shin gan da ba gini lokaci ni wuji ni gogun ni ga ko yanzu a shi ko ga a ci sallar jana'iza wani dole wani giyo wajen alula ko yanzu a shi dole wani ga gabo ko yanzu shi balu ji dawa ga zakka da naira ba ko yanzu a ga ga ji talbiya wani ji talbiya lóòlé egan na ó ní kí ayọ́ ń lọ à wọ̀gá èjì túbà dẹ̀gẹ̀ ẹgẹ̀ yìí nù wà sunsun sun ṣiṣà wọ̀gá bẹ̀yàní jìn ní tí ìlànà túbà jìn wà áfìlẹ̀hu àmà jìn àmà jìn ń ṣe gá lè ya kullu tawbata da abdi malan yugarrir kan rai la kuma wani amma rai ga kuma wani no ne amfani ga iri ufe dayin suji ko mutu bai ga aminci billa biya mani da yi bani isra'ila no ne in ba tubu na ji amfani no wale ya saki tabbatu ne lalzi na ya mulu na suwa hatta idza ja hada bil kala in tubtu al ana wala ya yamutuna na hum kufa ya bago ya zuji da zuji tube ya bai ga ta mi ga ku, kuku wanda kuwa wanda kuwa ku ko ci da da nga aluga be so mi ga be jina be ji tubo wanda kuwa ja wa wa sha wa ga ja da ne ẹgbogbo ẹ̀sùn díwù di kíọ̀ ẹ̀sùn díwù di túbà ọ̀kúfà di alhadisu sani wani shiru hadisa abi rera ga annabi sallallahu alaihi wasallam gan hujibatin naru bi shahawati ina afainanin nan ga yafi shahawajo eje ba za shi kin amma waga da tin yin walala lona zine ba za yin ji amma waga da jin zina wani kiyo wa lolo nan ko waga ji fushi wala zo wu e yona sai safi raida kan wacin ko àmọ́ ọ̀gájà á ṣe wọn àdíjọ́ wọn àlọ́ lọ́nà wọ́n gírì bá wọn àlọ́ di ó dán wúrí kó àmọ́ èyí ọ̀nà ibi jìnnà wọn lásà lọ́nà náà ẹ gbogbo ẹni lásà lọ́nà náà èyí ọ̀nà àti fẹ́ tà síra náà wọ́n tó fa ọ̀gájà ti sálà mọ́ ẹ fi ṣúgà tẹ̀ pọ̀ jù a ẹ ní olè àti mọ́ fìlà àmọ́ jẹ́ wọn lásà lọ́nà wajibat aljannatu bil makari aljanna mai na afa aljanna min ne kiyo yana raye na gona sọ́rọ̀ gáà kú ní wà fí àlùn wọ́n sọ́rọ̀ gáà kú ní wà fún sálàwà wọ́n sọ̀kọ́ jí zà yé láyé wọ́wọ́ sọ́rọ̀ gáà kú ní wà wà zàkà wọ́n ni sọ̀rọ̀ gáà kú ní wà wà ní sadaka wọ́n ko wà lé gan ne sọ̀rọ̀ jíjìn yẹn ne ga ní janna niyo rawal bukhari wa muslim hadith ne shi ya wuce ko ana bi ya gaji sahabe mi to kuma ya bana sako ya daji be sahabe shi sakwa jan sako ya daji be sahabe shi da kadar radiyallahu anil mu'minina izi bai na nakata ta shajarati sahabe shi sako fa bi ayi da kadda ballahu alal nabiyul muhajirina wal ansar sabe ga de fa la ga aluman nabu kuntum khayra ummatin ukhrijat lin mu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar e wa ga ilahi imani jiri ma na sabe jina fa in amanu bi mithli ma amantum bi faqad tadaw alai masabi ya bushara ga da janna abakar da janna umar da janna usman da janna ali da janna sala da janna sabi da janna sayyid da janna nana aisha da janna khadija da janna bilal da janna ko eh wa kasab min sana da janna abdullahi salama da aljanna bilal da aljanna dole annabi ya bushara dan wura su saka da aljanna yanzu ga ja to kuma ga to na rage saga alim to kuma la na sako la na malaika ji la na ji kirki ji na tabbata ya zamu Allah ya mu wala annabi ga la ta subuwa sai ga ji saga to kuma shi ya ga ji saga alim to ko zabe dai mayo falau anna ahadakum da ga ga zami ne bo an faka misla uhudin zahaba wa ja da ji fatin uhudu na yi zinariya ma balaga mudi ahadihim wala nasifahu wa jela da ya ganyen mujiye na sada ji sadaka na ko ganyen mujiye na sada ji sadaka na ba ni da riyo zuma ko nan wajen da fatiya hudu ku fawa sake fatiya hudu wajire a ga fatin zinariya wace alatariya sahabe je ganci na zugun ufe layi gwakwai jini ufe jikiyo nfe lafiya lada e na sahabi a jena nga lada na waya a jena ɗaya ga nagiriya ebo na wuyi sahabi wa mace kiyayen wa mani sahabiya wanda karu na da alkhairi gana wa mani karu na da alkhairi gana ba ugun bi anabi wa magun bi anabi ya in sallah su ma anabi ya da anabi sai anabi gaji ga gani magdubi anabi wala zalina mu gaji ga mu anyi wa mace kiyayen wa mace wuce mun dai sahabi wọ́n mọ́ kiya àhán wọ́n mọ́ díkí ya yá rawar bukari wa muslim ko alhadisun rabi wani shiru hadisun yin shiga guni ci ana biyu rarrata radiyallahu anhu ga anabi sallallahu alaihi wasallam ga da'uni ma talaftukum ene mi galo ya gwane ya ji kiyo ya tace wucin inna ma halaka man kana qablakum zai bi kane ne na jalaka nan bi su'ali ya ganya aga gani waqti la fi ma al anbiya ya ce lali annabi aji ba fa idza na yatukum an shin fajitan bu ga ga la da ce lugo da afiya gani buyi wai za mu tukum bi amri magajin furu bi fa tu minu masata ta da bi gurgudu yi ko yi wa ne ga hadisi ne lawan ni ga gan jin ajin anejin alulọ san níbi anejin sálọ san níbi anejin azùnyàn san níbi anejin ajọ san níbi kó gàdán sàkàtẹ gbàgbé mọ san níbi ìzá lórí ńlá ní sùsáàkì kó sàkà òyìnbó ní sùsáàkọ san níbi wọ̀kìrù líhà àníbìgbé àgbé ìmúya san níbi wọn yìí tára dán san níbi wọn yóò dán san níbi wọn lè kó dèédé kàníyàn náà àti láàbìnrin gbí ìlànà ìṣùngán àníbì rí bàbá wọn. anabi nga ba mu dano ka tu da ni dano anabi no e ga biri kiti na e ga biyo no no kiti ko yawanci muka da zai bi gobe kame ne ne jihar kan gada wani ke jama'a ne mu musa ina to kwa ga ga zunan ko ma mako ne a da wani ko zu zunan a ta ga ni ti kana ho ti ye yawo wani muka wani ma wani kaza wani kaza a ta aji wala ti yirkem na ganin musa gan ya ji ma ni biya sai gane to koi alin Allah ja rata la to ko wi wole lolo ke lolo ki ji no dan mi ga ga ne biya de ya biya de ya biya de shirke ya biya de zawi ya biya de lafe ya biya de sirri ya biya de bokanci ko ya biya de zagayi ya biya de binakuti ya biya de zalunci ya biya de yayi ya biya de gombi wai za mu dukun bi amni fatu min masafa magajin ya foro biya su ko yaji yajin gurgu bi ko yayi wa taqullaha masafatu riwa al-bukhari al-hadith wani khamis wa li shirun ana bi rada radiyallahu anhu qala ga ni bi sallallahu alaihi wasallam ga laysa shadid bi sur'ati unji ka unji za ne bokanin ga za ne ga to banja bi da ku ci su bi zama da fada tinna inama shadid alladhi yamliku nafsahu inda al-ghadab za ne za ne za ne bokanin ga za ne lamini won lokaci yake nan za a duku shi nan rawahu bukhari ebe muslim sai fushi ba tsari ga sokwe wa gaji fushi wa tiji baro atedo wa gaji fushi wa tilajan laura ji wa tijan alu laji ina dikiyo na ga ne wa bezo amma ngo jogon ga da shi go ngo jogon gaji fushi mu ja ko be bala'i mu yo fushi na a a bala'i mu ta ya Eh? wee ji fushi mu bụ jẹun mu àmà ń gbọ́ ilé ìdàgá lè sọ́kó bọ̀ jẹun wee bó jìbò ẹgbẹ́ lè bá sọ́kó àmà káwọn tó ṣe èdè káyé lè dé ẹgbẹ́ ní ká gan fushi ń ṣá dẹ̀mbù káyé yà wá àkànbọ̀ yẹn lè wọ káńgbé ṣá ẹjọ́ wọ̀ dẹ́nu wọ́n jẹ́ ìbò ni wa wọ́n jẹ́ àǹfàní náà ko ibà wọn mọ́jọ́ mọ́ wọ́n jíjá náà wọ́n jẹ́ àǹfàní àná káàbà ní mo jẹ́ àǹfààní náà tákí yẹn dùn ọ̀kọ́ káàkiri wọ́n jẹ́ àbílẹ̀ yẹn tún yẹn máa gàdún rẹ́ni mi yí àkájú tí wọ́n lọ wà lọ. subhanaka allahumma bi amdika ashhadu an la ilaha fi anta astaghfiruka wa atubu ilayk